kuma shi ma ba eh. laifinsa ba ne ba na gaya miki eh. maman mu ce maman mu ce da birkice a wannan al'amarin kuma manu tsinanniya ki fito mai da kuɗin shi ki bashi in ba haka ba na rantse da Allah sai mun miki rashin mutunci na rantse miki da Allah ba wasa maman baby nice ta hana auren su da G fresh Sadi Haruna zaki ci uwarki in baki biya G fresh ba cewar na. rikici dai ya ƙara barkewa a manhajar TikTok yanzu haka halin da ake ciki an shiga rikici ba kaɗan ba inda yanzu haka babiana sannan kuma baby nice ma ta shiga rikici inda mamanta ta hana aurensu da jifresh tun bayan daren jiya da aka yi live video da sabuwar amarya mai jiran gado a gidan jifresh wato baby nice inda take kuka take bayyana wa duniya cewa mamata ta ƙi amincewa da wannan aure to menene zai faru kenan sannan kuma me 'yan tsomi za su fara cewa wannan sai ku gane wa idon ku yanzu a bidiyon hirar da aka yi da baby nice ku sha kallo lafiya amma kafin nan da na mana subscribe kuma na son eh. Ni ba ba laifina ba ne ba, kuma shi ma ba eh. laifinsa ba ne ba, na gaya miki eh. mamanmu ce, mamanmu ce ta birkice a wannan al'amarin kuma. Ni ban sani Allah ne koyi a tsakaninmu ne da shi ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole akwai wani abu akwai abin da ita maman ku take hange kina ji ko me bi isa akwai abin da aka gaya mata ai tana son shi tunda tana son shi mana za su gaisa za su yi wasa za su yi dariya kawai akwai dai wanda ya zo ya sa ta wani abin ne ko ya gaya mata wani abin ne akwai wani akwai wani abu a ƙarƙashin ki daina kuka kina ji ko ki daina kuka kar ki bari wai wannan abin ya dame ki a cikin zuciyarki kar ki bari wasu ma suna nan suna jiran kukan naki suke yi na faɗa miki wallahi wasu damuwanki suke so su je karki yadda ki ƙara barin ki ƙara bayyana damuwanki wa irin wa'annan mutanen kar ki ƙara nuna damuwanki ki kira komai komai ubangiji ne duk soyayyar da nake nuna masa idan mahaifiyata ta ce bata yadda ba ya zan yi ba haka bane ba yanda da hankalin ki lallabe ta ci gaba da yin addu'a kina uwa da hankali kina faɗa mata magana mai daɗi mahaifiya tana da fahimta tana da fahimtar ƴaƴanta a rayuwa bari in gaya miki kuma so ne so ne ya sa ta ci haka rayuwa ta ba ko kawa ce mahaifiya ta ta nuna ba ta kaunarta ya ban san da ana son ba na son ma maganin wannan kukan da yake ki daina kukan Allah ne me yi Allah kuma shi zai zaɓa ni mun mutum duk dubaran mutum wallahi idan Allah ya yi za a yi za a yi ki ya ƙware ki daina wannan kukan da ke yi daina wannan kukan hatta buɗe baki ta ce in aura wa kaina da kaina haka ne ba daɗi irin wannan abin da ciwo ta ya zan kwantar da hankali na eh ba daɗi irin wannan sai binari kake kuka ya ya hakuri kawai kuma lokaci ne ya hakuri karki bari abin ne ya dame ki ita akwai abin da ta ne ta ko ina ta cikin unguwa ta unguwa ta ina ko ina da ma Kina ji ko? Kina ji ko?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 Kun dai ga yadda rikici ya ɓarke sannan kuma halin da Baby Nice ta shiga domin kuwa mahaifiyarta ta ƙi yadda da aurensu da jifirish To ko menene hakan sannan kuma menene yake jawo wannan matsala? Kaga ‘ya'ya na son yin aure amma iyayensu su hana saboda wata ila iyayen sun hango abin da zai cuci ‘ya'yan nasu ne kusan an ce abin da babba ya hango yaro ko ya hau kan dutse ba zai gano ba. Labari na gaba kuma shine wannan yarinya mai suna Babiyana wadda aka fi sani da mai bankaɗo siran TikTok ta fito bainan nasi inda ta dinga zagi da kuma tozarta Sadiya Haruna kan cewa sai ta biya G-Fresh duk wani wahalhalu da ya mata inda ta dinga kirgo irin alhairan da G-Fresh ya mata amma duk da haka hakan bai hana Sadiya Haruna ta sheƙe shi ba To ga nan ya bidiyon abin da Babiana ta faɗa sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya. Ye kuwa jama'a ku tashi TikTok za ta fashe sai an yi magana ki ce kaddara igiya aka sa miki a hannunki ko a wuyanki ko a kafafunki ko kuma a tagangar ki aka daure ki aka ce sai kin aure shi da zaki ce kaddara ne me kike nufi sai an yi magana ki rika cewa ke baki da bakin uwa baki da to ke bakin uwa gare ki gami da na mutanen unguwa har ina shashakewa to billahi lazihu wa rahmani kin gama zaman ki a gadan Lagos kin gama cin ogere kin ci Lagos kin ci tafa kin ci ina ina shine kika tattaro ina ina kika dawo garin Kano kin zo kin samu bawan Allah yana dan comedy din shi yana jin jin daɗi yana huta kika zo sai da kika kwamushe shi ya je biya miki kuɗin haya dubu ɗari ya biya miki kuɗin ɗinki ba abin da bai miki ba su ruwan sha su Koma ya gama siya miki cefanen shekara a gidan kika tatse shi aka je aka yi biki aka yi liƙi aka yi komai da komai kika haɗe kan kuɗaɗen kika cinye baki shi ba to billahi lazi rahmanu tsinanniya ki fito mai da kuɗin shi ki bashi in ba haka ba na rantse da Allah sai mun miki rashin mutunci na rantse miki da Allah ba wasa ehe ba za ki rika taɓo mana shi ba kin sa shi ruwa nawa ya sha ledar ruwa nawa sha? eh kafin mu gano kan shi to billahi lazi wa Rahman ba ki isa ba kin zo kin same mu da aminin mu muna zama mutunci muna zama arziki kika raba mu duk kika sa ya blocking din mu a ashe kin san abin da kika shirya kin san sare ba za mu bar shi yayi danyen aikin nan ba yayi aika aika to billahi lazi wa rahman idan uwarki ta ce miki je ka gani ba da kowa ki haɗu barga da dawowa. Kun dai ga irin yadda cece kuce ya harɗe sannan kuma inda Babiyana ta dinga su burbuɗan Sadiya Haruna kan wannan lamari inda take zarginta da cinye kuɗin G-Fresh amma kuma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Lallai dai rikicin TikTok ɗin nan yana ƙara tsamari domin yanzu haka ba a san halin da za a shiga gobe ba. To ma sauraro, anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari, kar ku manta. ku dana mana subscribe kuma ku dana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku huta lafiya.